Allahumma inni as'aluka albirra wattaqwa wa min al'amal ma tarda Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam da taimakon Allah karatun mu na al-lu'ul wal marjan muna babi na 75 ko babu babun fi dhikril masih maryam wal masih ad babin da yake karantar da mu magana akan masihu isa dan maryam da kuma masih ad-dajjal hadisi ɗari da bakwai hadisu abdullahi bin umara ƙala zakaran nabi sallallahu alaihi wasallam yawman baina zaharayin baina nas annabi sallallahu alaihi ya ambata wata rana a tsakiyar mutane almasiha dajjal masihu dajjal Faƙala. manzala sai ce inna allaha laysa bi awara ku sani fa lalle ubangijinku ba mai ido ɗaya bane ala innal masiha dajjala ku saurara falalle tabbas masihu dajjal a'warul aini mai ido ɗaya ne alyumna idan ma da ta take rufaffiyar ta dama ce ka anna ainahu kaman ka iya cewa idan sa inabatun dafiya inabi ne grab ne wanda ya fito a cikin sauran yan uwan ya fito waje wa da kansa satin da ya gabata mun tattauna akan wani abu da ya shafi masihu dajjal mun yi magana akan me yasa aka ce masa masihu da kuma wasu abubuwa da zai zo da suna gefe ɗaya zai zo da aljanna zai zo da wuta zai zo da lambu zai zo da kaza mun yi magana kan wannan zai zo da ruwa zai zo da wuta manzo Allah ya ce idan ka ga wutansa to aljanna ce in ka ga ruwan to wuta ce manzo Allah ya ce kai kokari dan da za a yi ka fada cikin wutar kana fadawa za ka same shi ruwa ne mai sanyi manzo Allah ya ce kai nitso a ciki kuma ka ɗiba ka sha akwai riwaya da ta yi magana akan yadda za a za ta kaya tsakanin shi da mutanen duniya da yadda za ta kaya tsakanin shi da annabi isa ɗan maryam dogon hadisi yana cikin sai muslim hadisi na 2936 ah, sannan ibn maja ya kawo shi a fitan babu fitnatid dajjal wa isa ibn maryam a khuruji ya ajuj wa ma'ajuj duka sun kawo hadisin da tsawonsa hadisin daga daga annawas bin sam'an ne yake cewa zakar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dajjala annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambata wa sahabbansa dujal za ta gadati a wada wani safiya garin Allah ya waye da safi da hantsi annabi sallallahu alaihi wasallam ambata wa sahabbansa labarin masihu dajjal fa khaffada fihi wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam in yana magana sai a ga yayi murya kasa kasa can kuma sai a ji a daga murya hatta zanannahu fi da'ifatin nakhli annawas ya sai da muka yi tsammani ma ai dujal ɗin ya riga ya mazo zo ma yana bayan yana cikin dabinan da suke bayan masallacin annabi yace dai yi tsammanin haka saboda manzo Allah yana magana da karfi sai mu ji magana kasa kasa kamar ka iya cewa dujal din ma ya zo annabi yana gudun kada ya ji maganar sani falamma ruhuna ilayhi arafa dhalika fina lokacin da yamma da yamma ta yi muka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sabbai suna tare da sallallahu alaihi wasallam muka je a fuskar manzo Allah sai ga gaba ɗaya mu fuskar mu a canje ya gane cewa maganar da ya fata dazun nan akan Masihud Dajjal ta tada mana hankali faqala manzo Allah sai ce ma sha'anukum menene yake damun ku na kowa yayi tsin hakan nan fuska shi da alama akwai damuwa qulna ya rasulullahi sai muka ce ya ma aikin Allah zakarta dajjala gadatan ɗaziya manzon Allah da safe ka ɗauko magana akan masihu dajjal fa khaffatta fihi wa rafa'ta idan kana magana sai mu ka daga murya can sai mu ga kai magana ƙasa ƙasa hatta zananna annahu fi da'ifatin naqli har sai da muka yi tsammani ma fa dajjal din ya riga ya fito ya riga ya zo yana ma cikin dabine da ke gefen masallacinka fa qala manzala sai ce ghairu dajjal akhwafuni alaikum manzala ya ce ni ba dujal bane ba dujal bane yake bani tsoro a kanku in ya manzala ya ce in kwa zai fito wa ana fikum ina cikinku ina tare da ku fa ana hajijuhu dunakum manzala ya ce ni zan tsaya a madadinku in masa warwas kar kowa ya tada hankalinsa wa in ya manzala ya ce in kuma ya fito walastu fikum bana cikin ku na riga na rasu famru'un hajiju nafsihi manzo Allah ce kowa yi ta kansa la ilaha illallah manzo Allah ce kowa yi ta kansa babu wani wanda zai tsaya ya ce zai maka kowa ta kanshi zai yi yake cewa wallahu khalaftani ala kulli muslimin manzala yake cewa Allah madaukin sarki wakili Allah madaukin sarki wakili ne akan dukkan musulmi wallahu khalafati ala kulli muslimin Allah madaukin sarki wakili na ne akan kowane musulmi zan gaya muku wannan maganar Allah shaida ne cewa na faɗa muku da za ku tsira innahu shabun qadadun shi dujal zai zo za ku ganshi saurayi ne kan shi ya daddaure yayi cibri cibri ainihu tafi'a za ku samu idansa ya fito waje ya bubburkulo waje idansa ya fito waje ya yi zuku-zuku hakan nan kani ushabbahahu manzo Allah cewa kaman ma zan iya muku kwatankwacin wanda kuka shi za ku gane bi Abdul Uzza bin Qatanin manzo Allah ya yayi kama da sahabi na Abdul Uzza bin Qatanin sahabin manzo Allah ne lokacin da ake wannan maganar ma yana zaune kaga zaka sha kallo kuwa faman ajzakahu minkum manzo Allah ya ce duk wanda dujal ya riske shi cikin ku yana da rai falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi manzo Allah ya ce to ka karanta masa farkon suratul kahfi Allah zai tsare ka daga sharrinsa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wata riwaya ta ce aya goma innahu kharijun manzala ce zai fito ne khallatan baina shami wal iraqi zai fito ne wasu malamai suka ce khalla ta zo da khalla wasu suka ce zai fito hazin a fusace wasu kuma ce khalla mawdi'i ne wani gurbi ne tsakanin ƙasar sham a ruwayar musa baina sha'ami wal iraqi tsakanin sha'am sham shine sha'am ana tana da lugha kusan shida sha'am kuka ce sham kuka ce sha'am zai fito ne baina sha'ami Wal'iraƙi, zai fito ne a wani gurbi da ake ce masa khallatan wannan gurbin na tsakanin ƙasar Siriya da ƙasar Iraƙi, ko kuma ka ce zai fito a fusace tsakanin ƙasar Siriya da ƙasar Iraƙi, kaga yanzu ma mun yi magana akan mashriƙai iraki kuma na bangaren mashriq dujal ma zai fito faghatha yaminan manzala yake cewa fa'atha yaminan wa atha shimalan manzala yace zai yi tafiya ta bangaren damansa ya nufaci yin barna iya barna sannan zai nufaci hagunsa yi barna iya barna ya ibadallahi Manzala sai ce ya ku bayin Allah fasbutu ku doge ku tabbata ku zama very firm ku kafu ya rasulallahi wa ma labuthuhu fil ardi suka ce ya manzon Allah wai adadin kwanaki nawa zai yi a ƙasa ne yayi ya gama ya tafi ne Ƙala! manzala sai ce arba'una yauman manzala ce zai yi kwana arba'in ne yaumun ka sanatin manzala ya ce yinin farko kamar tsawon shekara yake wa mun ka shaharin manzala ya ce yini na biyu kuma kamar tsawon wata guda yake wa yawmun ka jum'atin manzala ya ce wuni na uku maka kaman tsawon sati guda ne wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakinsa kuma kaman sauran kwanakinku ne malamai da yawa, kaman su ikmalul mu'lim fatil mun'im shuruhu na sahih muslim sun ma kididdige adadin kwanakin da zai yi a duniya da watannin da zai yi da shekarar da zai yi shekara nawa da wata nawa da kwana duk malamai suka kididdige kulna ya rasulullahi suka ce ya manzo Allah fa dhalika yawmul ladhi ka sanatin to ita wannan yini da ta za zanto kaman tsawon shekara kwana 360 a takfina fihi salatu yawmin ya manzo Allah sallar yini guda ta wadatar da mu qala la manzo Allah sai ce la la la iqduru lahu qadrahu manzo ya ce ku kiddiga mu ku ku kimanta mata adadin awanin da kuke bayarwa tsakanin daga subahi zuwa azhar awa nawa ne kuyi ku yi sallah daga azhar zuwa al'asar awa nawa ne kawai ku yi sallah haka za ku na tafiya da wannan hukunci ya sa malamai suke ganin kasashen da suke nan nahiyar Afirka wanda suke yin wata shida da rana wata shida da dare wannan wannan hukunci aka dauka aka basu aka ce za su na sallah ne da dan awannin da ke tsakani ba da ba da dare da yinin su ba akwai garin da ba sa su dare rana ba ta faduwa rana ba ta faduwa musu akwai garin da ko ba sa ba su taba ganin rana ba a rayuwarsu kullum suna cikin duba dare haka suke rayuwa to su ma haka malamai suka ce za su za su to su ya za su samu lokutan sallar su aka ce za su duba neighborhood din su garin da ke kusa da su wanda suke kashin zone daya an gane <clears throat> suke kokarin geographical zone daya wadda abu ne yanayin su kusan guda sai su tambaya akwai garin fa da yake nan Africa na manta sunansa tsakaninsa da garin da yake da rana da yini irin namun nan kwata-kwata bai wuce kilomita 130 ba bai cikin daga nazuwa da matar ba Za tada nan sunan suna da yin da dare su kuma can kwata kwata ba sa ganin ma ranar eh Allah haka ya ga dama ya gansu to da haka sai su tambayi makwabcan su awa nawa suke su yi sallar azhar sai su dauka su yi hukunci da hukunci su kulna ya rasulullahi suka ce ya manzan Allah wama isra'uhu fil ardi suka ce ya manzan Allah to ya labarin saurinsa kuma a ban kasa kala kal gaithi manzan Allah ya ce ai yadda ka san hadiri ne istadbaratu rihu iska ta koro shi idan hadiri ya taso iska ta koro shi yadda yake sauri mana haka manzo Allah ya ce zai dinga tafiya fa ya ci alal qaumi zai zo ya samu mutane fa yad'uhum fa yu'minuna bihi zai kira su zuwa ga shi Allah ne za su imani da shi kuma wa yastajibuna lahu za su amsa masa cewa shi Allah ne su amince shi Allah ne fa ya amuru samaa fa tumbir atake zai ce sama kece da ruwa ta kece ta fara zubar da ruwa wal ardu butu, sai ce ke kasa fidda tsirranki kawai kafin ka ce mai alkama dawa hatsi shinkafa duk su fito garin ya yi banya a lokaci guda fataruhu alaihim sayhatuhum sai a wayi gari dabbobin su za su dawo musu daga kiwo da suka tura su aqwala ma kanat zuran za su dawo dabbobin su sun fi tsayi akan ran da suka akan lokacin da suka fita kafin dujale ya idan dabbobin ka ka auna misali taƙi hudu ne dabbar tsawon dabbar su taƙi hudu ne to lokacin da suka dawo a kiwo za su samu dabbobin sun yi tsayi sun kuma taƙi shida bakwai a wannan abincin da a take aka yi ruwan sama abinci ya fito suna cin ciyawar dabbobin ma su ƙara tsayi Washi ba ho? dur'an hantsar dabbobin za ta cika maƙil cikar da basu taɓa yi ba wa amaddahu khawasir kuma sannan kwankwason dabbobin zai yi faɗi da haka kenan kaga za su yi ƙiba za su yi tsayi za su yi nama kenan in short thumma yati alqauma yanzu wayannan mutanen ka iya ci musu ba Allah bane su yarda wannan abin da ya musu shikenan sun riga sun halaka sun zama yan wuta manzo Allah ya ce thumma yati alqauma zai sake zuwa wasu mutane fayad'uhum ya kira su cewa ni Allahn ku ne fayarduna alaihi qawluhu za su maida masa za su ce gafara cin manzo Allah ya ba mu labarin ka ai dujal kawai fayansarifa anhum sai ya tafi ya kyale su fayusbihuna mumhilin Manzala ya ce yana barin garin kuwa amfanin da yake saman ƙasa gaba ɗaya a ranan a take gaba ɗaya zai bushe fari ya faru da garin ruwa ya kafe tsirransu gaba ɗaya su bushe yana wucewa fa laisa bi aidihim shay'un manzo ya ce za a wayi gari hannunsu babu komai min amwarihim dukiyunsu gaba ɗaya za su rasa dabbobinsu za su mutu ciya amfanin gonarsu zai bushe komai ya ƙare wa yamuru bil kharibati manzo ce zai wucewa ta wani wajen da fako ne waje ne matacciyar ƙasa fa yaqulu laha sai ya ce wannan matacciyar ƙasar akhriji kunuzaki zai ce ki fitar da dukkan amfanin da Allah ya sa a cikinki duk wani abu na na kayan amfani raw materials da ke cikin fidda su fatadbahu fatadbahu kunuzuha kafin ka ce me yana mata magana kawai duk wani amfanin man fetur ne gwalagwalai ne azurfa ne komai zai fito fa ya asibun nakhli kaya kaya kaya asibin nakhli kaman ka iya cewa mazajen kama za su fito zangarniyoyi manya manya mazala ya ce kaman mazajen dabinai namijin dabinai ya fi macen girma ai za ga sun fito hakan nan mai zangarniyar hatsi sai ka ta samu ta kai girman ta kai girman itacen dabino zangarniyar dawa haka za su fito lafta lafta manya manya gashi wajen kuma da zuma ta ciyar ƙasa ce su mai da urajulan sai kira wani mutumi mumtali'an shababan shi wannan saurayin cikakken saurayi ne zai kira shi ce kai zo mana cikakken saurayi aka ba saurayi bane mala bai sa na ce saurayi na bada misali kanka na kai shi suka ce amala ai ni ba saurayi bane shekaran ka bi kadari ba <laughs> yanzu ana sa samayi ka saurayi ne masana kuma saurayi ne to yanzu ne za mu da manura yanzu ne za mu ɗauka a cikin su tsakanin malam baisa da masari yanzu ya saurayi to in shi saurayi ne shi ma saurayi to ya wuce da ɗaya. na samarin baka. to zai kira wani cikakken saurayi fa bisaifi sai dujal ya ɗauki takwabinsa ya bugi wannan saurayin da shi fa yaqda'ahu jazlataini sai ya raba shi gida biyu rami ya arabi zai nesanta shi ya ɗauki wannan ɓangaren ya nesanta shi da nisa ya wulli da shi can ƙarshe ya ɗauki wannan ɓangaren na rabin saurayin ya yi cilli da shi can ƙarshe sun mai uhu sai ya ce masa gefen dama zo half body na gefen dama ya taso shi kadai da kafa ɗaya ya ringa tsalle tsalle ya taho gaban sa gefen hagu rabin sa ya taso yana tsalle tsalle ya taho fa yuqbilu sai wannan ya taho wanda ya taho wa yatahallala wa yatahallala wajhahu fuskar wannan saurayin tana haske wa yadhaku sai yayi dariya daka wannan saurayin zai zo ya haɗu a waje guda ana cikin wannan yana so ya halakar da mutane da wannan saurayin za mu zo mu ji labarin wannan saurayin wasu malamai suka ce nan wai wa hallala wajahu shi dujal ne fuskarsa take haske wa yadhaku yana dariya yana ganin cewa yayi wani abin da zai iya halakar da mutanen wannan wajen da shi ana cikin wannan fa baina ma huwa kadhalika ana wannan yanayin idh ba'atha Allahu al-masih ibn maryama attake kawai sai annabi Isa dan maryama ya sako fayanzilu zai sako inda al manaratul bayda'a zai sako ne akan wata manara fara sharqiyya sharqiyya dimashqa zai sako ne tana gabashin dimashqa damascus a yanzu baina maharu da taini zai sako ne tsakanin wasu kaya da aka musu rini da ward da wars da zafaran kenan kaya lu zai sako kenan ba farin kaya ko kaya mai kala guda ba kaya da an musu rini da waras da zafaran kenan multiple colors wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain annabi isan zai sako ne ya dafa tafukan hannayensa akan kafadin wasu mala'iku guda biyu kinan mala'iku na sako da shi daga sama ya dafa hannunsa kan mala'ika guda ya dafa hannunsa kan mala'iku na sako da shi lu daga sama idza da'da rasahu qatara in ya sunkuyar da kansa kanshi sai ya digar da ruwa wa idza rafa'ahu in ya daga kan kuma tahaddara minhu sai ga wani gashi tahaddara minhu jummani sai ruwan kansa ya dinga ya ƙara sakkowa haisu yantahi darafu kallu'lu'u kallu'lu'i yadda ka san lu'ulu'u haka in ya sunkuyar da kansa ruwa zai dugo daga kansa ma haka yana da gashi sauƙaƙƙi har kan kafada har kan kafadarsa to ruwa zai dinga sakkowa daga wannan gashin nashi digar ruwan me kallo ai da zai na kallo kamar lu'ulu'u ne ke ke sauka fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata a lokacin babu wani kafiri da zai ji numfashin annabi isa dan mayyan face inda ya jiyo iskan numfashinsa sai ya mutu wa nafasuhu mazala ce numfashinsa kuma yantahi ila haifu yantahi tarafuhu duk iya kallonsa iya nan inda kafarsa za ta yake. shi yasa ga shi masihu shi ma ai saboda shi ma tafiyarsa kamar shafar ƙasa yake in yanzu iya kallonsa air force ne to kafarsa anan kawai ta gaban air force za ta sauka fa Buhu, annabi isa ko zai fara neman dujal dan dama an sako da shi ne dan ya kashe dujal hatta yudrak yudrikahu bi babi luddin zai tar da shi a babu luddan zai dinga neman shi har sai ya je kofa da kofar lut a malamai diwa na sharo suka ce wannan wata alƙarya ce tana tsakanin tana tsakanin Baitul Maqdis tana kusa da Baitul Maqdis alƙarya ce wadda take kusa da Baitul Maqdis fa yaqtuluhu fa yaqtuluhu anan zai kashe Masihu Dujjal summa yati Isa ibn Maryama annabi Isa dan Maryam bayan ya kashe Dujjal zai zo zai zo wa qaumun wasu mutane kada asamahumullahu minhu su wannan mutanen Allah ya tsare su daga sharri Masihu Dajjal fayamsahu an wujuhihim zai shafi fuskokin su wa yuhaddithuhum bidajatihim fil janna zai ba su labarin matsayin da Allah ya tanada musu a gidan aljanna fa bainama huwa kadhalika ana cikin wannan yanayin ana ganin kamar an tsira daga sharrin masiyud da jalba iz awha Allah ila Isa ataki Allah zai yi wahayi ma annabi Isa inni qad akhrajtu ibadan li Allah zai ce na fitar da wasu bayina kuma yanzu yanzu la yadani li ahadin biqitalihim babu wani mutum da zai yi yaƙar su a duniya babu shi babu shi wanda zai yi yaƙan su babu fa haris ibadi ila dur wayannan bayina da kataran na kebe su tun da jimawa kafin ka zo ka kai su dutsen dur ka boye su a bayan dutsen dur wa yab'athu Allah ya ajuja wa majuj kawai sai Allah ya fito da ya ajuja wa majuj wanda mun san zulkarnain shi ya katange su dama wa hum min kulli hadabin yansilun idan za su fito yawansu Allah ya gaya mana gashi manzo Allah ya karama' ta kowane tudu kawai zaka ga suna sauri suna gangarowa da gudu saboda tunda aka kulle su din nan ba su da ruwa ba su da abinci shekara dubu nawa yanzu za su fito da matsananciyar yunwa da kishirwa da aka ta kan kowane tudu kawai zaka na ganin sakowansu ne kawai din da ka san abu kawai tudu ne kawai zaka na ganin suna sakowa ne fayamurru awailuhum ala buhairati tabariya na farkon su da za su fara sakowa za su zo ta labari hawaye abin nan buhaira kabariya wani wani kogi ne da yake kasar Isra'il an gane za su zo ta wajen fayashrabuna ma fiha gaba ɗaya ruwan da yake wajen za su shanye shi wa yamurru akhirahu akhiruhum na ƙarshen su za su zo su fayaquluna sai ce da karkana bi hadhihi marratan ma'an ma'un da fa kafin a kulle mu nan wajen fa musa akwai ruwa kaka me faru yan uwansu na farko da suka shanye wajen har ya bushe dan haddan shin kasa sun tsotse kai kana ganin sun same ka ba sai da hali ba eh ba wa yasuru nabiyullahi isa wa ashabahu wa ashabuhu hatta yakuna ra'asu thauri li ahadi li ahadihim khairan min dinari li ahadikum al-yawma manzala ya ce annabi Isa daga nan kuma zai je ya ƙara ɓoye wa'annan bayin Allah a dutsen ɗur da Allah ya gaya masa yunwa nan kuma za ta damu mutanen Annabi Isa da mutanensa yunwa ta dame su idan ta dame su mazalla ce za a kai matakin da kan shanu ƙwaya ɗaya a cikin su ɗin nan ya fi musu alkhairi sama da dinari ɗari yanzu da ke hannun ɗayan ku. a ce ɗayansu na da kan shanu ya fi masa daraja a kan daraja akan dinari ɗari da ke hannunka yanzu ka lissafa yanzu dinari ɗari guda kusan nawa ana magana kusan miliyan uku da wani abu ah nawa ne canjin dinar da ɗan wani abu naira ba kuɗin Najeriya to na da kawo kusan nawa dubu ɗari bakwai da wani abu ko ya kusan miliyan to kaga a ce yanzu kan shanu ya fi maka dubu kusan ɗari bakwai ai ka san yunwa ta kai yunwa fa ya ragabu nabiyullahi Isa wa ashabahu daga nan annabi Isa da jama'a su zasu nemi taimakon Allah cewa ya Allah ka ga halin da muke Allah ka agaza mana to su wayannan mutanen fa yanzulullahu alaihim naghafa fi riqabihim atake sai Allah ya saukan musu da wata tsutsa ragaf wata tsutsa ce wadda galibi ana samun ta ne a hancin raƙuma da kuma hancin tumakai a take sai Allah ya sauka donan tsutsutsin daga sama za ta dinga dirani akan wuyansu fa yusbihuna farasan sai farasa a waye gari sun mutu gaba daya kamauti nafsin wahida Kamar mutuwar rai daya gaba daya a sakan daya dukkan su za su mutu summa yahbidu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila al-ardi daga nan annabi isa da mai za su tako ban kasa fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa Malahu, zahamuhum wa natnuhum amma idan su za su sauko daga inda Allah ya aka boye su a wannan dutsen dur din, babu gurbin gwargwadon sa kafa ɗaya face kitsan su ɗan adam ne ai ɗan annabi adam yayi ɗan adam yana da mai man su gaba ɗaya ya ɓata dukkan duniya sannan doyin su kuma ya cika duniya ba za ka yi shaka ba kai ma ɗoyin sai ya kashe ka fa yargabu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila al-ard ila Allah annabi Isa dan Maryam daga nan da mutanen shi za su kai kukan su zuwa ga Allah su nemi taimakon Allah ya Allah to an kuma kashe su Allah babu inda zamu sa kafa ballantana dai ina zamu fara rayuwa fayazilullahu fayanzilullahu fayursilullahu tsairan Allah madaukin sarki sai turo wasu tsuntsaye kanaqib kanaqil buhuti kayiwan tsuntsayen ya kai kan raƙumai fatahamiluhum sai ta dinga ɗaukan wani yajuju majucin Eh, eh, fatadrihuhum Haitu. sha Allah sai su dinga zuwa suna jefar da su a inda Allah madaukin sarki su a jefar da su sumayrusilullahu mataran atake kuma Allah sai kaga yanzu an dauke gawakin to amma kuma akwai mansu kitsan su nan Allah sai turo ruwan sama la yakunnu minhu baitu madarin wala wabrin manzo Allah ya ce ruwan ƙarfin ruwan babu wani gidan laka ko gidan fata da zai iya tare karfin ruwan in ya zo ruwan kowane gida kawai na ƙasa flat ruwan ƙasan gidan fata flat karfin ruwan zai zo ya rushe komai shi zai kwashe wannan man nasu gaba ɗaya kai shi ma inda Allah ya so fayaghsilu al-arda da wannan ruwan Allah sai wanke ƙasa hatta ya ya yatrukaha har Allah zai bar ƙasa kazzalafati kamar yadda kasan madubi za ta yi haske bayau ta yi zama very clean ƙasa ta zanto tana da bala'in kyau babu ko da tsinke a kanta kaga saboda miro ai ba ta bar miro da ta yi sai an goge an goge to haka za a ƙasa za ta waye gari ta zama very clean babu wani ko da tsinke a kanta sun mai ƙalu ardi sai a ce wa ƙasa an biti thamaratiki Allah ya ce ke ƙasa ki cire dukkan 'ya'yan itatuwa da ke cikinki wa ruddi barakataki barakataki ki dawo da albarkatu da ke kanki fa yawma idhin ta'kulu asabatu ta'kulu isabatu min ar-rumanati manzo Allah yake cewa a lokacin ne za a samu tawagan mutane tawaga mai yawa jama'a mai yawa na mutane za su ci rumman kwaya daya wa yastazilluna bi kaifiha sannan kuma za su yi inuwa kafin ka buɗe rumman a ko dan baya da in ka fasa shi tukuna ga ƴan rumman din ba wannan bangon bayan mazala ya ce kwaya ɗaya wasu malamai suka ce ganyen rumman ne kwaya ɗaya zai ishi mutane gaba ɗaya na mutane kaman garin nan gaba ɗaya su yi inuwa da ganyensa ibariku firisli Allah madaukin sarki zai sanya albarka a hantsar dabbobi da haka duk wasu shanaye da dukkan awakai da tumakai Allah zai sanya albarka cikin nonon su hatta annal laqahata manzo Allah yake cewa za a kai matakin da hantsa kwaya daya minal ibli na raqum raquma mace da takfil fi ama minan nas za ta ishi tawagan mutane mai yawa manzo Allah ya ce annal laqahata minal baqari kuma za a zo a kai matakin da hantsan nonon saniya Da takfil kabilata minan nas za ta ishi kabilan mutane gaba ɗaya su sha shi koshi manzo Allah ya ce annal laqahata min alganami? za kai matakin da hantsar tinkiya ko akuya shi kuma da takfil fakda fakda minan nas za ta ishi dangi gida kama a ce danginku to za ta ishe ku idan yanzu kuna gida ku 80 ku 100 kawai akuya kwaɗe ɗaya za ku tatsunan gaba ɗaya zai ishe ku manzala yake cewa fa bainama hum kazalika suna cikin wannan jin dadin iz ba'atha Allahu rihan tayyiba kawai Allah sai ya turo wata iska mai matukar dadi ta tata abatihim sai ta dinga shiga karkashin hamatansu fataqbidu ruha kullu mu'minin za ta ɗauki ran dukkan wani mumini wa kulla muslimin da kuma dukkan wani musulmi wa yabqa shirarun nasi za waye gari babu wanda za su rage sai matsiyatan mutane Tsinannin mutane marasa kirki ya tahara juna fiha za su dinga zina a fili a ban ƙasa mazala yake cewa taharu humuri yadda ka san jakuna na tarawa namijin jaki ya tara da macen jaka haka za ka samu mutane suna yi alayi ba an zo ba a ba fara zuwa ba ne yanzu fina-finan batsa da ake yi ba kana kallon shiga sha'awai da ka ba ai kama fili aka yi tun daga shi an sa intanet an sa a ko'ina mutane suna kallo ai kaman ka iya cewa a gaban ka aka yayi me ne kawai dan wani madubi ya shiga tsakani ai kama ido ake yi fa alaihim taqumu sa'a manzala yace kan wannan matsiya ta mutanen kiyama za ta tashi akwai wata riwaya ta Jabir tana cikin sahih Muslim manzala yace da karkana kana bi hadhihi marratan ma'an dujala wannan wannan yaju ma za su ce a ah, nan fa Buhari tabayyan nan a baya fa mun san labarin akwai ruwa a nan summa yasiruna hatta yantahu ila jabalin ila jabalil khamri manzo ya ce za su dinga tafiya har sai sun je wani waje da ake ce mishi dutsen khamr dutsen giya wa huwa jabal baitul maqdis manzo ya ce dutsen baitul maqdis ne a baitul maqdis yake fa yaqulun laqad qatalna man fil ardi za su duba su duba su duba su ga babu kowa ce to shikenan ai mun gama kashe mutanen duniya duka ba wani mutum da ya rage a duniya halumma falnaqtul man fis sama'i to yanzu mu yaƙi mala'iku da ke sama eh za su na ganin sun gama da mutanen duniya sai ce to kuma mu haɗa kai mu yaƙi mala'iku da ke sama fayarmuna binushabihim sai su sa kibiyoyin su sa kibansu a cikin kwarinsu sai su harba sama ila sama'i fayaruddallahu alaihim Allah sai ya maido musu da nushabahum wannan kibiyoyin nasu mahdubatan daman an jika ta da jini ce yawa mun kashe mala'iku ma da ke sama gaba ɗaya yanzu babu kowa sai mu la ilaha illallah Imam An-Nawawi a cikin shirin da wasa ya Muslim juzi na 9 shafi 257 yake cewa dujal yanzu haka yana nan shine gida ahlus sunna banda mu'tazilawa gida ahlus sunna shi dujal na nan kuma sannan fa kada ka yi mamaki mutum ne irin ka mutum ne Allah maɗauki sarki ya tsara shi a haka idan Allah ya jarrabi bayinsa da shi don a ga wa zai tsira waye kuma Allah ya ga dama ya halakar da shi sanadiyarsa to wani zai iya tunanin cewa to yanzu wannan sama ki ruwa ƙasa fitar da tsirrai kaza ki kazan nan ya yake yin haka bayan aikin Allah ne Imam Nawawi ya ce ma da malamai suka faɗa shine Allah yadda ka san ubangiji yana ba wa mala'iku wata dama a lokacin da ya ga dama haka shi ma Allah ya bashi dama yanzu malaika Jibril da yake zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sifan namiji sifan mutum an gane sura dihyatul kalbi sahabin manzo Allah dihya idan Allah ya turo malaika Jibril zai zo manzo Allah a lokacin za a yi magana da shi a suran mutum ne Allah zai ga malaika Jibril kana zuwa da dan waje kaza za ka koma mutum malaika Jibril zai to a malaikarsa yana zuwa wajen kawai zai rike koma mutum ne daga ya gama aiki yana zuwa wajen da Allah kuma ya tsara zai maida shi malaika ko zai koma malaika da haka wani abu ne ubangiji ya maida shi automatic abin a hannun Allah yake irin shi ne Allah ya ga dama yawa wannan dujal din kawai lokacin da zai sama ta yi ruwa Allah ne zai ba wa saman dama ta yi ruwan ƙasa fidda tsiranki Allah ne zai ba ƙasa dama ta fidda tsirran da haka shi kawai zai faɗa ne amma dacewar yiwuwar abin a hannun Allah yake da haka ba wani abu ne wanda wai shi yake yin kayansa a zai faɗa ne sai Allah madaukin sarki ya bada dama haka ta yi sannan malamai suka ce za a zo a kai wani lokacin da Allah kuma zai lalata abin nashi zai ce sama ta yi ruwa sai ji tsit kasa kibin da tsirai mana sai ji tsit Allah madaukin sarki bai ga dama ba kuma Allah zai tona asirin sa yana mutane ƙaryarsa cewa shi ba mutumin kirki bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ja mana kunne saboda in ka kula da abin da zai yi wani abin da zai iya jan hankalin mai raunin imani shi yasa musulmi manzo Allah ya matsa ya matsa duk annabawa suka matsa dan kare halakar da mu akwai ruwayar ibnu maja da yake cewa abin matal bahiri ne wannan karan ba na wasi ibn sam'an ba yake cewa khadabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana aktharu khutbatihi manzo Allah ya mana khutba mafi yawan khutbar sa manzo Allah yana mana bayani akan dujal kai wata rana manzo Allah yake cewa innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara Allahu dhurriyyata adama a'azzama min fitnatid dajjala manzo Allah ya ce wallahi barkuji Tun da Allah maɗaukin sarki ya halicci duniya ya halicci annabi Adam babu wata fitina ga 'ya'yan annabi Adam da zuri annabi Adam mafi girma irin fitinan Masihi Dajjal kuma dan annabi Adam ne wana manzo Allah yake cewa ni kuma babu wani manzu da Allah maɗaukin sarki ya turo illa hadhara ummatahu dajjala face sai da ya fadakar da al'ummar su game da sharar masiyar dajjal wa ana akhirul anbiya'i mazalaci ne karshen annabawa wa antum akhirul umami ku ne karshen al'ummu wa huwa kharijun fikum la mahalata mazalaci kuma wallahi zai fito babu mafaka mazalaci dujal sai ya fito babu mafaka wa in yakhruj wa ana baina zaharanaykum manzo Allah ya in ya fito ina cikin ku fa ana hajijul lakum manzo Allah li kulli muslimin manzo Allah ya ni ne mai tsayawa in ba da kariya ma dukkan musulmi manzo Allah ya in kuma ya fito bana nan manzo Allah ya kowa ya tsaya ya ba kan shi kariya manzo Allah ya Allah shaida ne cewa na faɗakar da ku manzo Allah ya zai fito ne tsakanin Iraki tsakanin Sham da Iraki manzo Allah ya zai tafi dama zai tafi hagu zai fara barna a ban kasa manzo Allah ya ce ya ku bayin Allah ku tabbata ku tsaya akan abin da na gaya muku akan shi manzo Allah sai yake cewa zan sifanta muku shi sifar da wani annabi a gaba kafin ni bai taba sifanta wa al'umma dujar irin da zan sifanta muku shi ba manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa farko in yazo in yazo fa yaqulu zai ce ana nabiyun zai ce muku ni annabin Allah ne farko manzo Allah ya ce wala nabiyya ba'di babu annabi a bayana kaga daga nan ya fadi bayan nan summa yusanna yusanniya sai in kun yace muku shi annabi ne kuka karita sai ya ce to shikenan sai ya ce ana rabbukum sai ya ce ni ne ubangijinku ka ji in banda wauta wanne kama ki fara fada ana rabbukum ba amma zai ce ni annabinku ne in kuka karita sai ya ce ni ne ubangijinku manzo Allah sai ya ce wala tarawna rabbakum mutum ko ba zai taba ganin ubangijinsa ba ba za ku taba ganin ubangijinku ba hatta ta mutu har sai kun mutu wa innahu a'awaru manzo Allah ya ce ni ido ɗaya ne ubangiji ko ba mai ido ɗaya ba ɗaya bane tsakanin idanuwansa guda biyu an rubuta kafiri manzala ya ce dukkan wani wanda ya iya karatu da wanda ma bai iya karatu ba zai iya karanta wannan kalmar na cewa shi kafiri ne manzala ya ce zai zo muku da wuta da aljanna manzala ya ce dukkan wanda Allah ya jarrabe shi ya fada wutarsa to ya fada aljanna ne wanda kuma ya fada aljanna to ya fada wuta ne manzala ya ce cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi dujal ya kama shi ya jefa shi a cikin wutarsa falyastaghis billahi yana jefa ka cikin wutar manzo Allah ya ce ga abin da zaka yi kai dujal ne sai ce ni ba dujal ni Allah ne ƙarya ne kai dujal ne ni zaka sai ya dauke ka jefa ka a cikin wutarsa manzo Allah ya ce yana jefa ka ka karanta al kafi ka karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi a wannan ruwa ka ta kara mana da in ya jefa ka cikin wutar ma sai karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi manzo Allah ya ce fatakuna alaihi bardan wa salaman atta kyautar za ta koma maka mai sanyi amintaccewa ba za ta konar da kai ba kama kanatin naru bardan Ibrahim bardan wa salama ala Ibrahim kamar yadda wuta ta kasance mai sanyi mai aminci ga Annabi Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na daga cikin fitinar sa zai samu wani balaraban ƙauye zai ce wa wannan ba ƙauyen in ba'athtu laka abaka wa ummaka idan yanzu na tada maka mamarka ina iyayenka zai ce sun mutu shekara nawa shekara kaza in na tada maka abaka wa ummaka babanka da mamarka a tashhadu anni rabbuka zaka yadda cewa ni ubangijinka ne fa yaqulu na'am wannan ba ƙauyen zai ce eh zan yadda fa yatamathalu lahu shaytanani a take kawai sai ya masa wani rufa ido shi dujal din zai masa wani abu na rufa ido na wasu shedanu guda biyu fi surati abihi wa ummihi ɗaya shedan ne zai zo a surar babansa ɗaya shedan a surar mamansa. fa ne. i baba da maman sai ce ya bunayya ya dan mu ittabi'uhu ka bi shi fa innahu rabbuka ai ubangijinka ne babanka da mamanka sun tashi cima ubangijinka ba za ka yadda ba manzala ya ce wannan yaron a haka zai halaka wa inna min fitnatihi na daga cikin fitnarsa an tusallata ana nafsi wahi ala nafsin wahida zai samu rai guda mutum guda daya manzala ya ce fa yaqtaha zai raba wannan ran gida biyu wa yanshuruha bil minshar zarto zai sa ya dinga goga wannan mutumin sai ya yanka shi gida biyu zai raba shi gida biyu sannan sai ce wa mutane unzuru ila abdi sai ce mutane da suke tare ku Kallibawa na din nan fa ne ab'athuhu zan tare da shi yanzu ina tada shi al'ana a yanzu na zan tada shi sun summa yaz'umu anna lahu na ghairi amma wannan bawan nawa fa zai ce wai ni ba Allah sa bane a'a anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane marasa kirki datti a lokacin gaba ɗaya za su bi shi wannan yaro idan ya tashi fa yab'athuhu Allahu wa yaqulu lahu al-khabith shi wannan mutumin da dujal ya yanka da zarto zai ce dujal zai ce zan tare wannan bawan nawa amma zai ce ba ni bane ubangijinsa shi bawan da ke kwance yankakken fa yab'athuhu Allahu Allah ne zai tada shi dujal ya ce zan tada shi amma wa ya tada shi Allah ne zai tada shi wa yaqulu lahu al sai shi dujal ya ce masa man rabbuka kai waye ubangijinka fa yaqulu rabbi allah sai ce shi shine allah wa anta aduwullahi kai kuma makiyin allah ne anta dajjalu kai ne dujal wallahi na rantsi hadda allah ma kuntu bada ashaddu basiratan bika min yau yace ai ban ma taba tabbatar da cewa kai ne dujal ba ma sai yau da ka yanka ni na sake tashin nan ai na tabbatar da kai dujal dan wanda ya tara ni shine Allah ba kai ba a abi sa'il kudri yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika rajulu arfa'u ummati darajatan fil jannati manzala ce wannan mutumin da zai tashi yayi gwagwagwa da dujal manzala ce shine mutum mafi daraja a cikin al'ummata Abu Sa'il Khudri yake cewa ba mu san makunna na radalikan rajula mu a tunanin mu wannan mutumin da zai tashi yayi gwagwagwa da shi ba ma ganin kowa illa Umar bin Khattab faci Sayyidina Umar shi muke na da karfin jajircewa da zai iya gaba da gaba da shi hatta ma hatta zali sabilihi har sai da ya koma ga Allah ya mutu muka ce to ba sayyidina Umar bane da sayyidina Umar ya rasu da jalbe jalbe zuwa karshe akwai ruwa ibnu maja daga abi sai lukuda yake cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito mana sai manzo Allah ya same mu muna tuna akan masihu dajjal manzo Allah sai ya ce ala akbirukum bima huwa akhwafu alaikum bazan ba ku labarin abin da fi ji muku tsoro sama da fitinan masihu dajjal ba indi min masihu dajjal ba zan ba ku labarin abin da ni yafi tsorata na a gare ku sama da masihu dajjal ba qala qulna bala abisa ya yace sai muka ce ƙwarya manzo Allah bala barta mana qala manzo Allah sai ya ce ashirkul khafiyyu shirka boyayya an ya umar rajulu manzo Allah ya ce mutum ne zai tashi yusalli zai tashi fa zai yi sallah gadan gadan fa yuzayyinu salatahu sai yayi wa sallar shi ƙawa da ado ya yi sallah mai kyau irin sallar kamar kace sahabi ne ke sallah lima yara min naziri rajulin saboda yana kallon ganin wani yana kallon sa so yake wannan mutumin ya kalle shi ce kai wani fa sallar sa fa yadda ka san kana karanta sifar salatin rasul salatin nabi kamar yana kan sifar sallar manzo Allah ta albayani da kabbara sa masha Allah ka zan shi masha Allah shi kuma yana yi ne riya ne dan wance ce ya iya mazala ce na fi ji muku tsoron riya akan tsoron masihu dajjal don idan imaninka ya tabbata dujal ba abin da ise maka amma kuma shirka fa Manzala yake cewa tana shiga cikin ɗayanku kamar yadda ka san kiya shi na tafiya akan falalan dutse a cikin duhuwar dare a lokacin da hadiri ya haɗo mazala ya ce yadda ka san ba za ka ganta ba haka shirka ta dinga shiga cikin ayyukanku in ba kun dage wajen sama wa kanku tsari da addu'a ba Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala